Masu mu barkanmu da wanga lokaci, barkanmu da saduwa cikin shirin da ɗan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da gidan radio da Alola FM na Dogon Duci. A cikin shirin namu na yau za mu kawo muku tarihin garin Dogon Duci da ke cikin jihar Doso, Jamhuriyar Niger mai gabatarwa Abdulaziz Dayuma. Ga tarihin garin Dogon <laughs> Domin shin tarihin garin Dogon Duci mun yi hira da wannan malamin. Ni ne Isa Sumana Danni dan Galadiman Kwana. Kwana shine mai garin Dogon Duci shine basara kenan. Yau garin Dogon Duci shekara nawa da aka kawo shi. To, mu cikin tarihi ni kamar irin na bangare mun ba mu aiki da abinda kun saru kuka ce ma dat a ce shekara kaza na an ka nada abinda muka aiki da shi ta ce an yi abu kaza lokacin sarki kaza an yi abu kaza lokacin da an kai abu kaza da shi ne muke aiki amma in kun kai sai kuna iya gano shekarun garin da kun dai ba nan ne mun kwar zama ba da sun ka komo da dauran nan sai sun ka koma can garin su tullu aka ce magarin yana tsakanin birni da bagaji nan ne garin shi na harko na arawa da sun ka zo sun ka gama su duka hudu sai ita sarauniya amma sarauniya ta uku ta lugu ta aiko sako ta ce a je a gaya musu kasu zamna wuri guda su duka hudu su watsu su tare kasa in ba kadan ba wasu sa su kwasu tare kasa da tasu tun kasa tasu ta kowa shi kama shi bangare shi ta iko sai su mutanen mu sun ka taso garin sun kwar zama sun kai gari da aka ce ma garin kwanawa da garin kwanana sun sun kai birnin bando sun sun ka taso da birnin Mali sun kai jiniga jiniga na nan kin duwatsun ga da gabas ga tabki har akwai sauran saken shi da duwatsu da itace to da can ne sai sun ka taso sun ka sabko kasa gangan tabki wani da ake ma kwakka da kwakka sun ka komo shamu tsaga to nan shamu tsagan ne sai sun ka rabu biyu wanda akwai na ga lokacin nan kwana da kawa kace mishi ikon da kawai nan da sun kai shawara ta a tashi sai ke to shi za suna da gabas ga dutsen can mai kawa ya da mai zari can za a kawo gari wanda dan galadima ne kane ne ya ce shi mutanen shi ba zuwa ga inuwa dutse mai kawa ce kaga dutsen can ja ka can dogon dutsen can ce can zan kawo gari ya ce can zai koma sun ka taba garrama sai ce to babu lahi mm, rabuwa bi ba lahi ne ba sai shi wa ta ce kawo mai zari shi ko to nan ga dan galadi mai kawa dogon dutse shi amma ran zamu nan ga to kashi yanda an ka kawo gari yanzu shekara nawa garai ana misali lokacin da fulani na sokoto usman dan hodiyo ya ci gobir ya kona garin su da ake ma alkalawa sana akwai garin dogon dutse yanzu wanda hadisai na masu tarihi su suna iya su kidaya su ga koyo shi nan kawai ga abin da muka sani kuma bisa kana muka tsaya suwa ne suka kafa garin dogon duci an sun kafa shi garin da sunan dogon dutse suna kwanawa shi dan galadima arhonan shi ya zo nan ya kafa gari shi na dan galadima kwana na mai zari da kwana ya mutu sai shi ya zan kwana sun ka taso gida abin da an ka kawo sunan daki arba'in magadan sarauta kowane an ka bashi nashi wuri ya zamana to daga kwana na farko har zuwa yau kwana nawa akai to daga Katsala har zuwa ga Abdulkarim Noma Kaka yau kwana ashirin shi ne na ashirin. Wanne irin kabilu ake samu wannan? Abinda a cikin dogon dutse ka gani akwai sukur hoyanga, akwai adarawa, akwai goberawa, akwai hillani. Mu kwanawa arawa baya gare mu waɗanda suna sun cikin garin. Me ya bambanta garin dogon dutse da sauran garuruwa? To bambanci ne tana ɗauka huska biyu. Ya bambanta da sauran garuruwa saboda zaman bariki na nanga. Amma ya ɗauke shi kan tarihi gabanin nasarar shi zo shi abinda a bambanci ne gari ne wanda mutane da a cikin shi kansu game kuma abin da a sana'ar su halbi da noma menene mutanen gari ke alfahari da shi eh, to abin da bugun gaba da shi mu muna bugun gaba da asulin mu eh, mun hito daga aka zama aka zama ko dan ari kalumbu ne to wannan asulin namu da shi muke bugun gaba to ayyuka ha daga noma ne ba ba wata sana'a inda ba yanzu da harkoki yanzu kai zance koko tun da eh kamar ga yanzu mene na ayyukan mutane sana'a suka yi mutane ga sunan kana gani wace iri ba a yi a tsaye sokoto a su kaya kuma gaba ne haka shawaru kana gani ana bisa cewa su fari su dauki raƙumma a ta sokoto a ɗauko kaya a ta a kai sai hilingi a taka sai cikin mali wannan sana'o'in su ne sun ka buɗa mutane hanya ta arziki to a sanin ku akwai wani take da ake magarin dogon dutse. to eh, taken da aka yi dai take ne na kwana gabi ta dodo kwana osal ko masu gangunma haka ne suka hoɗi da kiɗi eh, in ba ka in ba ka tambaye ba ka sani sai dai ka ji ana kiɗi an baka sabin da an ka ce ba ko kun san akwai wasu waƙoƙi da an kai ma garin dogon dutse. a ƙwarar ku akwai waƙoƙi da yawa ban san kansu ba eh, kowa na ta yi To, waɗanne irin ƙalubale na al'umma na garin Dogon Dutse ke fuskanta? To, akwai eh, akwai matsaloli da yawa. Matsalar guda ta farko da ta buwaye kowa kuma kowa samun ta ido ne ruwa waɗanda da gani ruwan sama inda mana ta kama gudan anguwa waccan ta da yamma dole mutane sun sun koma daji dan wuri bai zama ruwa duk in suka gangara da can can kusa kuma sai kama ba su shigiya ba mu san su shigiya ba kaga wannan babban matsala ta kuma sai an yi da gaske kana a ciwo kanta tunda eh, ruwan nan in an ce da su za a yi san sai sai sai ƙarshen tudu sai an yi gota sai ƙarshen tudu can ɗaya na adda ramin da a ƙasa ga nan wanda in sun ce can su gudane ko a wani unhuwani da su bayan wannan shi da inda aka ce ana noma to akwai matsala ta makiyaya da manoma wannan ita ko ban matsala ta ta rishin aiki da doka wanda ta hidda hanya ta bisashe su ta yi azak in sun kuma su zage ba su sai sun shigo cikin gonaki kullum ta kullum tankiya ne wa'anne matsaloli al'umma suke so hukumomi su yi musu magani eh to eh, yanzu dai ka kamar zancen ruwan ga masu kama wannan babban matsala matsala ta tunda gudan anguwa ba mu iya tsaya ciki in ka tsaya kuma gidan ka faɗuwa shiga kuma ruwa in suna kama ba su faƙi nan da nan in an samu duwar za a yi gotan nan ta ja ruwa ta kai su daji to an kyauta mutanen dogon duci na biyu shine zancen waɗanda gam kadai na hillani in an tila samun makiyaya su aiki da dokokin da an nasu na an hidda musu hanyoyi gonakin mu ne an ka amshi an ka hidda musu hanya burtali an ba su tsara su gare sai su zo cikin gonaki suna kiwo a gani